tara ga wata watan goma shekarar dubu biyu da ashirin da uku mun zauna a majalisar zartawa ta jiha ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnan jiha dr dauda lawal inda aka tattauna abubuwa da dama waɗanda za su zama masu alfanu ga al'ummar jihar Zamfara. Daga cikin abubuwan da aka tattauna akwai samar da Bank of Industry wato bankin bankin masana'antu wanda wannan banki banki ne wanda kusan jihohin arewacin Najeriya babu inda babu shi. Amma wannan jiha na daga cikin jihohi da babu wannan banki. so kuma cikin kawo ci gaba da wannan gwamnati take da ƙuduri a kai shine duk wani abu wanda aka tsere muna wasu jahohi akwai shi mu ba mu da shi wannan gwamnati a shirye take ta ga cewa ta kawo wannan ci gaba domin amfanuwar al'ummar jihar Zamfara wannan banki idan aka samar da shi a cikin wannan jiha zai taimaka ma ah, 'yan kasuwanmu domin zai zo musu da shirarruka na basu basuka tare da tallafa masu domin kasuwancin su ya bunƙasa haka kuma an uh, an ba da an yadda a gina shi a kawo bankin manoma wanda kamar da duk duniya ta sani cewa farming is our pride cewa noma shine abin mu wannan jiha ba mu da wani abu da muka tinkaho da shi da ya wuce noma to bisa ga wannan a ga cewa akwai na kasu ɓangaren noma shi ma aka yarda cewa a samar da wannan banki na manoma wanda shi ma zai tallafa ma al'ummar jihar zamfara musamman waɗanda ke tu'amali da harkar noma wurin samun musu kuɗaɗe domin taimaka musu su bunƙasa harkar noma bayan wannan kuma wannan jiha kowa ya sani allah ya albarkace mu da abin da ake kira ma'adinai na ƙasa waɗanda suna daga cikin abubuwan da muke tinƙaho da su wanda ya zo a bayanai cewa a nahiyar afirka kusan babu jiha wadda a ce jiha ce wadda take ma'adanan da jiha zamfara take da shi wannan ya sa mutane suna amfani da wannan dama suna illegal mining suna ɗiban ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba wannan gwamnati a shirye take ta ga cewa ta kula da kowane ɓangare shine yanzu za a samar da kwamiti wanda zai hana yin wannan iban ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba so waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da aka tattauna kuma muna kira ga al'ummar jihar zamfara su ci gaba da addu'a tare da fata alheri ga wannan gwamnati mai girma gwamna dr dauda lawal koyaushe a shirye yake ya ga cewa ya kawo ci gaba mai ma'ana kuma mai ɗorewa wanda zai kai mu tudun mun tsira a jihar Zamfara insha Allah. Matsalar tsaro da ta addabe mu kuma ana nan ana lalaben hanyoyi wa'yanda insha Allah wannan matsala za ta kau kuma za ta zama tarihi a jihar Zamfara insha Allah. Ina godiya kwarai da gaske. Allah Ubangiji ya ba mu sa'a kuma ya kawo mana da dawwammamin zaman lafiya a cikin jihar mu da ƙasar mu baki daya. Honorable akwai batun fansho da kai a cikin harshen Turanci. Na'am. a wasu zan so kaɗan yi ma masu kallo mu ƙarin haske game da eh matsayin da masu ta ce mu. Eh, shi magana fensho abin da yasa ban kawo shi ba saboda ana kan tattaunawa ba a kai ƙarshe ba an naɗa kwamiti wanda ni kaina ina cikin wannan kwamiti ana nan za a tsara yadda za a yi kuɗaɗen su, waccan gwamnati da ta wuce sun tara kuɗi fiye da biliyan hudu da miliyan ɗari tara wanda kuɗin sun yi ƙasa ko sama an ɗauki an sace to wa'annan abubuwa sun sa council a majalisar zartawa ta ga ya dace a naɗa kwamiti domin a bincika wai ta yaya ma kuɗin da suka ɓace kuma yanzu wacce hanya za a lalubo wanda za a dawo da kuɗi waɗanda suka sace waɗannan kuɗi a abin nan nasu su dawo da waɗannan kuɗaɗe to shi yasa ban riga na yi maku bayani ba saboda ana kan bayani a kai so insha Allah idan muka ƙare next zama insha Allah za a ji bayani akan wannan kuɗaɗe insha Allah